Yanzu ga uwa, na wuri ga uwa. Murgesha, Pote Swami, gara ka mu dan uwa. He is conscious now. You can speak to him. Yaro na. Murgesha. Shalelena. Shalelena. Kalleni. Kalleni. Ni ce. Ni ce. Eh ce mamanka. Eh ce babanka. Kada ki mun fahimta mummuna ina koyan Hausa ne ni ma. Eh, eh wallahi. Ni ce mamanka. Ni ce mamanka. Shalelera. Shalelera. Wannan guri yana da kyau sosai. Kai, ka dauka mai da kyau.

Kenan ba za ki biya mane ko kaga? Ai mu roƙa muke yi bi kama da yadda ka faɗa ba. Ye, to ni ban ga kamar haka ba. Ya fi kama da gamunan saboda haka a bamu dan dole. Ya fi kama da an zo an tsiye su ne sai sun bayar. Amma ai roƙan su ke yi. Ayo, kenan kuma roƙa ne. Ye yarinya, kina son tufa? Eh. Eh? Hmm? Hmm? Kai, ta sono! Burgar me kake yi haka? Kana wani tsokanar 'yan mata? Kuma kai ma ai. Takura min kake yi sosai. haba dai yanzu wannan hamakon kike so ki hada da ni eh. ni ne fa jarumin shi kuma shi ne tantirin Hodijan, yanzu ashe ni tantiri ne? to ni tantina kallon jarumi nake wa kaina. Ta huda mun ji da kaina. Ba kina son tuffa ba? Mu je. Lambun tuffa ma zan baki. Mu je mu je ko mu je. A can sai ki samu manya. hujja kan ne kake so kana tayi kai wallahi da baka ba hankali ba sai na fabbasa ma fuska kai ni zaka a hannu na nan sai sai saka na dama taula kawai ban ran titi kawai ya isa ko kuma dan Allah ku yi hakuri kallon me ka tsaya kana yi kai Allah ku bar wannan mm-hmm. magana abin ya isa me yasa ka dake shi yayi ba daidai bane ai ubangiji shine mai hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba kai awa zaka dake shi oh to kin san wani abu ubangiji shine ya wakilta ni kuma ki sa ido zaki gani ni da waɗannan sai mun ne me kuka wani tsaya kuna min ƙuru to gane nan ina zuwa me za ku yi don Allah ka yi ga kuma kuna duka min haka ko da zana ne to don Allah haba to kuje. je mu je to eh to mu din kai gaskiya ga yin nan kun burge ni fa wannan karɓar taku ta yi min mu je to kai wannan gurin yayi fa me a nan wajen abinci ne za a ci mu je to kutimelesi wato kenan shirin ku shine ku kawo nan ku sheke ni ba ye caskala ba ah, ban iya caskala ba idan kuka yi faɗa salo daban nima ne salo daban hakan zai kawo rudani amma dai ya rage naku oh ba ku fahimce ni ba mazgara sambada zai haifar da shakwakiya kun gane ba te mereci. To ya kaji? Wato Guntur, ka san wajen kuwa? To ni da na sambaɗe ku a nan ko? Dukan sai ya amsa a Guntur. Kun gane yayi? あ！なん kasa taimako na kawai na so ne haka amma ka san da yake ban iya caskala ba <laughs> ke ki ajiye wannan ki ce mu ba karamar caskalewa aka yi ba a shi kayya a ce da ina wajen da abin yayi armashi kai na ji marabona da kallifin ko ba komi da na kalli wannan fadan da ya rage min wani abu dan gefe ya fada da wannan mutanen wannan ya nuna matukar son ki da yake yi tunda har zai kundume wasu domin ke saboda ke yayi wannan gaskiya yana ƙaunar ki sosai sannan kuma ga shi kyakkyawa da shi ga kai ne kamar reza kuma sannan yaran ku ɗaya da shi gaskiya ni na amince da neman aure ki da yake yi neman aure kuma batun neman aure kike shirya min ni ma kuma kaina abin ya ruɗa ni wai me ma na ce ma wai kam what's it all about where's the hose yeah Dajin Kamal. tawaye a cikin jeji tun yaushe kake atisayen boye atisayen boye kuma me wannan to tun yaushe kake aiki wa yan sanda yan sanda kuma to ai ni na matsa yan sanda mazgar yan sanda nake suburbuɗe su ni magoyin bayan yan tawaye ne wannan ƙauyen namu ne wannan ƙasar ta mu ce bishiya ta mu tsauni namu kogi namu teku namu ai ku tsaya haka suka mun san baɗe-baɗe, ban san ta yadda zan tsere musu ba na tsere musa na koma wajen iyali na sani ba sai sati na gaba za mu ci gaba rufe dubu kai ka gaba sai ka faɗa ba kai kai wasan ka kawai kai ga yan sanya na sai ta can yi sauri kira su maza maza kai ina zuwa ne ku dauka sanu ku ne barka ne barka sanu ku ina kwanan ku sanu ku yan sanya sin bari muna ban ku ku ga so mu fara balale fara balale fara balale shugaba fara ba sanu ku ne ina kwana ina kwanan ku shale tana nan da yake muna shiri ne na musamman akan yan sanya sai shi yasa muke so mu ga cewa mun fahimce ku sosai gaskiya mun san kyau sosai to shi yawa nace ba eh, dole mu hira da ta domin wannan shirin namu na tashar ma ku gamta. uwa manali sunan da zamu sa shirin kenan gaskiya kuma yara abin da ya kamata ba me mamancin ruhi da kuma uba uban ruhi me amfanin wannan maudu'in kuma dan nan na san ba zan yi kuskure ba idan na ce yanzu haka yanzu haka ba lago bend yana ta tikar gudu izuwa kogo eh kuma kuma, wallahi kin yi gaskiya to sai kai kika gane wai <laughs> bayan fafatawar rayuwa da yawa na kafa wannan ashiram din eh. mutum da muradi baya da tsoro ko kunya a cikin zuciyarsa magana take akan soyayya <laughs> mutum mai muradin sha'awa a zuciyarsa babu kunya babu tsoro babu kowane sanin ya kamata a zuciyarsa Karki ce haka madam, soyayya zaki ce yaron ya fada soyayya ne? Ita 'yan makaranta ce da zai fada soyayya da ita. Sai ya ce. Amma dai abokin ku, ba zai cutar da ita ba. Ai daga waje ne zaki ganshi kamar wani jan wuya ne shi. matso kusa hakan ya sa kin ji wani daban gashi ma sai zufa kike ba ke kaɗai ba ni ma kaina zufan nake kinga a gari na wannan hanyar da kike bi ba ita ce daidai ba ko ma ta kasance hanyar daidai ce ke dai baki dace da ita ba ina so na yi magana da ke ki zo sai mu magana zauna na ba wata matsala so ki zauna kinga kallafi da kike kyakkyawa. ga ki da kira mai kyau to wai ke mai matsalar ki ne to wai ki haushi na kike ji ne to kuma haushin na kike ji bai dame ni ba ni dai ko tsakani da Allah nake son ki kuma ni so nake na aure ki batun karfin iya kula da ke kada ki tantama akan wannan ni mai bada umarnin shiri ne a gidan talabijin na ma albashi na rufi dubu arba'in ne a wata mahaifina chandra mohan a can shi ma yake aiki shi kuma albashinsa rufi dubu sittin albashi na koda ta ɓaci na bindige shi albashin mahaifina sai ya zama naki kin gane to ayi kenan kuma ma muna da mu yana nan ma kike da shi muna da ababen hawa guda biyu kamar ahalin sarauta haka muke rayuwa ba ma da wata matsala kuma mu ba ma bara da 'ya'yan itatuwa kamar ku o oh, o oh, o oh. sai dai mu siya wannan katin ziyara ta ne duk lokacin da kika ji ta ya miki ba kawai ki kira ni sai yanzu tafi da ke eh to shikenan sai an jima kina ji ba mutane da yawa kishi zai kashe su yayin da suka ga tantiri gagara kamata ya samu nasarar mallakar ki na gaya miki duk sai sun mutu kuma hakan shine burina kin gane ki tunani ki yanke hukunci ka san bala govind na san shi labai abokin ka ne eh labai kana da lambar sa ina da ita labai tana wannan wayar eh, labai wannan ce lambar bala govind eh yalla eh, bai kana da waya fito da ita idan saka kira wannan lambar maza kira kira yanzu kai maza ka kunna an sakuwa oh halo shindar mohan to ya kake ne yaushe zaka dawo mu da dubu ashirin da biyar ita ina bin sa kuɗi ne dubu ashirin da biyar kuma wace dubu ashirin da biyar wace dubu ashirin da biyar kuma wato har ka manta ka kasa tunawa ko yaushe ba zan biya ba me za ka yi me zan yi ma kake tambaya ta to da mai gida zan yi magana a cire mu a cikin albashinka tun da ka matsa to bari gaya maka ni na ma daina aiki da tashar ma din ka gane can da yawarka saboda ka gane ko ka daina bata min lokaci kana son tambayi inda yake ne yanzu kana ina ne to ka gani ba sai na baka amsa ba ka gane a je waya kai bala govind kai kuma kai waye ni abokin mahaifinka ne so nake na je gidanku adireshi nake nema to samu abin rubutu to ina jin ka kusurwa ta hudu kusurwa ta hudu 59 santa kago 59 santa kago new jersey new jersey kasar america kasar america mahaifina yana can yana jira ka je ka same shi to wake nema wani adireshi a america da australia to ina gaya ma ina son adireshin wannan karan ku je kamfanin waya mana a samu adireshin sa aikin banza ku zo tafi mu a wannan kuma ina zai je cikin tsakar dare haka mutum mai cikar shokin shawa ba zai zama mai tsoro ba kunya ko kuma jin wani abaransa, saboda haka to yayi kenan ka dalla ka bari to dawa ce ka tambayan shugaba faraba zan gaya miki gaskiya. sam sam na kasa bacci ne a koda yaushe ina cikin tunanin banshali. Saboda haka na zo ne kawai na duba ko ita ma tana cikin irin yanayin da nake ciki. Sai kuma na ga gashi dare ne wasu da yawa suna fito da abin da ya shafi su ta sirri. Hakan shine na ji min ba daidai ba na yanke shawarar komawa. Kakan sani na tuna da dana sa ni ne nan 'yan wasu kwanaki za ka manta da yarinyar nan. ka karbi shawara ta ka je ka yi bacci. ki haƙuri madam sai da safe jayirin yaro ka lalata mata nutsuwa marike sha menene kuma ga yaro na don allah ka saurare mana ka ji wannan tuffa Ba ka jin yunwa ne? Ƙwarai kuwa, ina jin yunwa. Amma ba na gobin nake so. Ki gaya wa mijinki, me yake yi a kai? Yanzu ke ne mijinki ba ku kunya ba? Yana ina! Na ce yana ina ne! Kira shi a kira shi, kira shi! Yana ina shi ɗin kwanan nan! Kai, kare, kana ina, kana ina ne, gaya min! Wace ce aka take mu magana da tattausar murya? Sunana Andalu, Andalu ne ce, ni ce mahaifiyar Murgesan! in dai haka ne ke ma ya dace a ce kina doguwar suma kai duka na zakai to ni ma duka na zakai kai kai kai kai kai me ka gaya baba ta iye kai wannan karan wato ina shirin ne na hada ka da ita na muku sabbade bare kai kai ka ga mun da kake kana ina ga mun ga mun ga mun da kake kai tsinan ne kare ka ga mun ina kake ka faɗa mana kana ina kana ina yi magana malam kai kuma kai waye ni ne Swami. malam na suburbuɗe ka kuma ka suburbuɗin gwara ka gama jinyar ka ka warke ka koma gida lafiya ka gane ba kada kai wani kokarin rena kanka wayo kai kai kai kai ka bani adireshin ka adireshin kariyar zan baka to ka je wayar Allah kai kan da ta shi tana zuwa kut me lesi taho taho kyakkyawa ta kawu yaro a ganin ka ya kake ganin wani yarinyar tamkar murjanin dausayi wanda aka wanke a cikin ƙoramar madarar alfarma tsaftatacciya ce tamkar an ɗauki tsawon ƙarni goma babu abin da ake yi illa wanke ta. To ka san ni aya nake ganin ta? To kamar haka nake ganin ta? Sai ka makance yayi. Ina ko kaɗan kawu ai ni na ganin ta idanuna ma ƙara ƙarfi suke yi da irin idanuna ya kamata ka kalle ta kawuna. Jejin nan lama sai kuma wasu agogi kai iya iye. Rera, muna cin kamar ka rera. Zan dama ma ruru a ke ruwa, zan nuna halacin wa gare ki a kanwata. Gaba ɗaya baka nuna alamun da za a zarge ka, da alamu sun baka horo sosai. Yalla bai, ku matsala ku je kawai tana bai ku, ba za ku yi tunanin matsala ta ba, wallahi uzuri gare ni yalla bai. Kar na Yalla bai a matsala ke ba. Zona na shi. Hey! jami'an tsaron iyakar ƙasa. Kai waye? Eh, ni suna na shankar, wallahi eh, matsa nake. Me a cikin nan ɗin? Eh, ruwa ne. Kai bincika. Sajan, sinadarin bom ne na ruwa. <laughs> Ina kake kokarin tasa? Fada! Sinadarin bom, wala bayan da kuka dauka ba. Waya! Bayan nan me ya faru? Rayuwa kenan, ba zan iya gaba shara na guda ba. gama mana labarin nan jibi fa za mu tafi. Da kyau. Ha? Ni ma ya zan zo Hyderabad din. Ku bani katin ziyartar ku sannan kusan san amashi tare da rufi dubu. Kada kada kada kada kada kada. haushi ba tare da miki komi ba idan har ka matsa kusa da ni to sai na kashe ka ashe ashe dama kina jin haushi kina ji kamar ki da keni ba kina ji kamar ki sheke ni ba eh eh kware zan kashe ka irin wannan san ba ce ta yar sanya sin ba eh dama ke ba yar sanya sin ba ce banda wannan ma akwai wasu abubuwan a ranki kawai boyewa kike yi mm. wacce ranar a wajen majami'a kuka kika yi yau kuma barazanar shege ni kike yi bayan wannan akwai so ma a ranki amma kin yadda yarinya mai taurin kai kawai me yasa kike korewa ah. me faru eh ba kokarin shege ni kike ba to ai ciwo na ji hakuri ban hakuri shi ma daga zuciya yake in kina sona shine zaki dora kuma baka sona ba ba san ka a'a in kina sona shine zaki dora ba ka sona ina kina sona ba ka san ka nace ki ba zai sa yadda ba wayo ku ji belesi mazganatu kin mazge ni kuma kina dora min tsimmar ke ke me yasa ke kuka wannan bata ne laka ce wannan jinin gauraya fa zai yi buruwa wannan ba ita ce tatsuniya ki ba eh abin da kika sani shine cewa ina son ki abin da kuma baki sani ba shine cewa kina sona, gobe za mu bar nan gobe da karfe goma na safe zan jira ki a wajen tsaunukan solon idan kika zo za mu tafi tare da ke ba zan saki tambayar ki ba ki tunani a kai ke ni ba mana amfani bane kamar yadda kika yi tunani ni ma yana da wasu ɗabi'una masu kyau <gasps> ah, ah, ah. yanzu a duk za ku tafi ku mu kenan daga yau ba zan ƙara samun labarin fina-finai ba ragaben da rawa yanzu baya fina-finai ne ai kwanan yi wani babban fim da nagarjuna sunan fim da madras kenan bayan mai yaya sake yin fim da nagarjuna Eh, amma abin ya bada annashuwa <laughs> akwai kuma wani tsohon labari da ban sani ba laya za ta yi aure za ta koma america ayyo sharon shirin ma ta yi aure rabi ta ja shi ma ya samu da kai na yi murna mahish babu shi ma samu da kai haba dai mahish eh? babu din yana da aure ne kun ji na lansi lallan kin da yana sosai sai wata rana mun bar ku lafiya mai girma faraba kana sallama wa kowa ba za ka bai shali ba ma ina me yasa saboda gobe tare da ita za mu koma tabbas ɗinka ka ya kai haka hmm? ke da ki ci gaba da sa ido to shi ke mun burkula. ku to sai an jima ah, ah, ah. sai an jima ku bi turo bayan nan da wuri. Kai ki da mu zo mu turo miki da faifai. Kai maza maza ku sauri ku zo mu tafi. maza ku hada kaya da wuri za mu kai tsakar dare kafin mu isa dalhi a can za mu hau jirgin kasa ya na gudu kun yi wani zugun bala muke jiwa ba daɗi eh, eh. Lalu le cinta nyala bici ahok ke cajibo. Nizah kita biarkan tu. kawai mu je kawai dan gane jira kaɗan mu da dan uwa jira ba za ta yi wani amfani ba ba za ta zo ba ni na san wannan ka ce haka bala za ta iya zuwa in dai wata yarinya ce da ban za ta zo amma ba wannan ba ni na sani mu je kar wata lokaci akan ta mu je mu je mu je ku shiga ba zan iya samu wata yarinyar ba ne dole sai ita bayan za ka shiga kuma ka zo ka zauna gaba ko ina ɗaya ne a waje na mu shiga kawai ba hau hanya mu je ku hanzarta ko ya shiga maza ba wani jiran ta da zamu kowa ya sauri ya shiga yawa maza tsofin sun dauka shine bala yalla bai dan tsaye da mota sai har tsaya tsaya me faru kuma daga ofis aka kira ni sun ce kada bala ya koma gida ah, to na bala din yake ne ko fa na yi mu duba shi hello kana ji na canza ina ku kawai ku je ba zan dawo ba sai da bashali yalla bai ba ni ne bala ko zan bai yalla bai kana yalla bai Ha ha ha ha. ya dai tufa me kike a nan tun ranar da na fara ganin ki na kasa bacci taho zo zo tare da ni zo anyway. at any na san cewa kina so na. gaskiya kina so na ko ba ki so na na gaya maka ba na son ka kuma ba saboda kai na zo nan ba na roƙe ka ka tafi ba na son ka ni san san ba na son ka ni ka tafi kawai ba na son ka ka tafi to me sa ba ki so na na ce me sa ba ki so na dole kina da wani dalili ki gaya min Akan kan mai har za ka taɓa cali ka amsa waya ta mana ka waya ta mana daga waya kai kai wai me matsalar ka malam ye kai ina kace ka kai mun me damuwar ka yaushe zaka dawo tarafa. me aka yi so nake su burbude ka yanzu na gaba yiwu wasu bale-bale. shakka babu ina dawowa da zarar na dawo mu hade to kudanan da suke sankama a cikin wayata sun yi kasa idan har kana so mu yi magana to ka tura min kudi a cikin wayata ka gane ko sai mu que le. sunana barista sa'ad musa kuliya lauya mai zaman kansa sunana barista juwaira aliyu adams lauyan gwamnatin jiha ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yiwa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi kotu ta baki dama barista kana da kwakwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka mata ta ce shaida mata ta ce shaida wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa sharifa ta ga lokacin da anwar ya kashe mata mahaifiya hakan ya sa ita ma ya bita ya kashe ta don kada ta tona mishi asiri in life we are bound to dance to the mysterious king of nature as everything is determined, the beginning as well as the end by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarta don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Mia Enterprise bounces back with a show superhero. Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Anwar ne ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa Ina da jaya mai shari'a. ya kamata lauyan wanda ake tuhuma ya mai girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati ya mai shari'a the deadly attack was carefully carried out mata ta ce shaida. Ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta? Ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye. Haka ka faɗa? Haka na faɗa kuma haka kika ji. Wallahi ba zan janye ba. mu zuba mu gani. The aftermath was a cold-blooded murder and all accusing fingers are pointed at a particular direction. Hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina. Ba ma manufa nake da shi ba. Manufofi. Ki shiga titinki. Idan ba haka ba wallahi irin ki a cikin gina gama. gaskiya alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba connected to everything and everyone think he's responsible for everything his destiny is bound with the destiny of his missing wife he must either learn to carry the universe or be crushed by it ya rada fito mana da anwar fili mutumin kirki ne mutum ne mai son kyauta ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishmar fa inna shaytana ya'kulu bishmar anwar yana da wata manufa ganin yadda iyayen sharifa da sharifa suka tsorata da shi amma sai da ya amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren ba don ransu na so ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba haka bangaren mahaifinsa bai goyi baya ba shashashan banza shashashan ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka ka ɗauke ni ka kai ni wani kango ka ce za ka auri yar gidan executive producers ansari abdulkadir and abbas abdullahi maidala mata ta ce shaida kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba producers alhaji sheshe and abdul aziz dan small story and screenplay awwal m sarki mata ta ce shaida ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista sa'ad assistant director murtala balala zargin da ake masa ya tabbata a kansa haka shi ne abin da ya ba. Directed by Ali Gumzak Sak. Mata ta ce shaida.